nan gurin kuma abin da aka yi wannan karfin shine aka je aka yi masa design din wannan saniyar kun gan shi nan gashi nan da kafa hudu da sauransu da ya zo shi kuma sai ya rinka kamar irin ya kama ta sukan nan ya zai cike ta kun gani to ana zuwa editing kawai sai aka cire wancan sai aka ɗaura wannan a gurin a matsayin cewa saniyar ce ya kawo wa wannan sukan kuma alhalin ba wai saniyar ba to kun ga yadda wannan abun yake faruwa abu ne mai matuƙar ban mamaki ba wai na gaske ba ne kun gan nan dai da dai wayannan abubuwan da suke cigaba da kasancewa a cikin wannan fim na bahubali fim ne mai matukar ban mamaki da ban al'ajabi wanda ya sha bamban da sauran irin fina da aka saba gani a cikin sauran fina-finai to sannan kuma ga wani guri ne da muka gani kun gan shi nan gashi ne za ku ga ya yi tsalle ya tashi sama ya zo ya daki kan wannan sani gashi nan kuna gani kun gani shi nan shi nan ya daki kanta kun ga ta je har ƙasa to ta aka haɗa shi wannan gurin bari ku ga yadda aka yi aka assalamu alaikum masu kallo barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon mu na sirrikan finafinan duniya wanda a cikin wannan shirin namu muna kawo muku sirri daga cikin sirrikan fina duniya irin sirrikan da suke faruwa a cikin fina-finai kamar wasu abubuwa da za ku gani ana yin na mamaki ko tsafi ko wasu abubuwa makamantan haka yadda za ku ga ana yin wasu abubuwa dai masu ban mamaki wanda mutum zai rika tambayan waɗannan abubuwan ta yaya aka yi aka yi su to za mu rinka nuna muku irin waɗannan abubuwan a cikin wannan shirin namu ku biyo mu cikin shirin namu domin ganin yau da me muke tafi da shi a dakace mu masu kallo barkamu da dawowa kamar yadda muka muku a baya wannan shirin namu ya kunshi sirrika daga cikin sirrikan fina-finan duniya to a yau muna ɗauki da wani shahararren fim mai suna bahubali wanda shi fim din bahubali fim ne babban fim na masarauta ne ya matukar haɗuwa yana da abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabi a ciki amma kafin mu shiga cikin shirin namu kada ku manta da na subscribe da kuma karara domin samun sababbin bidiyo da zarar mun dora mun gode mu shiga cikin shirin mu. kamar yadda muka yi muku bayani shi wannan fim na bahubali ya kunshi abubuwa ne masu matukar yawa da ban mamaki a cikinsa a cikin fim ɗin za ku ga akwai wurare da dama wanda suna matukar bawa mutane mamaki da ban al'ajabi haɗi da ban mamakin taya aka aka hada wannan abun ko dai me yake faruwa a cikin irin wannan fim ɗin kamar yadda kuke gani wannan abun da farko inda ake nuna kashi wani nan an sako mai wata irin kamar za a ce bauna ce ko wata saniya ce haka ga ta za ga an sako mai ita wata katuwa ya rike ta to kuma shi ma wannan abun abubu ne wanda yake cikin wasu abubuwa na ban mamaki wanda suke akuwa a cikin irin wannan fim din ku dubi dai girman wannan dabbar kun ganta nan gata nan dai babba ce ba karama ba ce amma kun ga wai dan wannan mutumin gashi nan wai shine ya kare yake iya tare ta ya hana ta wucewa inda za ta je to kun ga wannan abun lalle abu ne daga cikin wasu abubuwa masu ban mamaki wanda yana ɗaure ma wasu kai suna mamakin ta akai abin da yake faruwa to bari mu je mu ga ta yaya aka yi aka haɗa wannan abu gani kun gani dai da farko dai tukunna kafin mu shiga cikin shirin kun ga nan yadda yake gashi nan za ku ga cikin wata kamar masarauta ne ga gine-gine haka ake kewayen da sauransu to wannan gine-ginen da kuke gani fa babu su ba iya wa'annan 'yan ƙananan kun gan su nan wayannan ƙananan ƙananan gine-ginen a wurin nan su ne kawai ake da su kamar yadda kuka duba cikin wannan hoton za ku ga gashi nan iya su kaɗai ne sauran nan wurin gaba ɗaya wani irin green screen ne aka saka a wurin to shi wannan green screen din shine aka cire shi aka ɗora wannan abu wannan ginin da kuke gani wanda ya tashi saman nan asali nan gurin kun gani babu wannan ginin kun gani shi nan babu shi kawai iya wannan ne muke da shi a wannan gurin kamar yadda kuke gani kun gani yadda abun yake kasancewa gashi nan kuna gani kun gani da can kawai iya shi mutumin ne sai wannan saniyar a wurin sai kuma wannan green screen din su ne a wurin to da aka zo wajen editing sai aka cire wannan gan din sai aka ɗaura wannan fada da kuke gani kun gani gashi nan kun yadda aka aka saka ta to kamar yadda muke gani dai gashi ne yadda abun yake kasancewa gashi nan kun gani yana tattare ta ya hana ta wucewa to kun ga ita wannan dai saniyar asalin ta ba wai saniya ce ta gaske ba kun ganta nan zana ta akai zana ta akai kamar yadda ake zanen game da zanen katun da wasu abubuwa kun ganta nan dai gata nan zana ta akai gaba ɗayanta ba wai ta gaske ba ce kun ga wani wuri nan mai ban mamaki ba ya rike ƙahonta ya buga ta da wancan kwallon kuma kwandon ya kife saboda tsabar karfi shi nan kuna ganin yadda abin yake faruwa kun ganta kun gani to ga wani guri nan kun ga ita wannan saniya da kuke gani kwata-kwata babu ita a cikin wannan fim ɗin babu ita abin da ake da shi iya wannan kan saniyar da wannan ƙahon shine kawai ake da shi a cikin wannan fim ɗin sai kuma wannan mutumin wanda ya rike. kan saniyar haɗe da jikinsa za ku ga wani kaya nan koren kaya a jikinsa to shi wannan da kuke gani wannan kan da ya rike yake kokowa da shi za ku ga shi wannan ya taimaka mai suna yin kokowar tare to shine da aka samu dama aka cire shi kun gani gashi nan suna yin kokowar tare ana zuwa da aka cire wancan koren mutumin sai aka ɗora asalin jikin saniyar wanda aka zana ta dama tun can an an zana ta a cikin wannan software da ake yi da ita wajen zanen irin wannan abubuwan to kun ga dai gare yadda abin nan ya kasance babu ita wannan sani da iyakanta ne da wannan kahon ake da shi sai kuma shi wannan mutumin da ya taimaka wajen yin kokuwa da wancan shi yana kokuwa da kanshi kuma ya rike kan yana kwantarol ɗinsa to kun gani dai yadda abin yake faruwa kun ga wannan yadda ya kare ita na a ƙasa kun gani kun gani ba da kowa ya wannan ba kowa ya kayar ba kun gani bari ku gani za ku ga nan mutum ne kawai kun gani mutum ne gashi nan ya danne shi gan ya danne kansa ne da kaho sai wannan mai koran kayan da ya rike masa to shine yadda aka yi kai ta ƙasa kun gani gashi nan kun gani kun ga gashi ne da ya rike ta na ya kai ta kasa gaba ta kun gani ko kun gani to duka ba wai a gaske bane daga kuma wani guri nan kun ga yadda ta ja igiyan nan da ƙarfi ta wullar da su gashi nan za ku ga sun yi sama to idan kun kula za ku gani ba wai ita ce a gurin ba kwata-kwata ma babu ma saniyan ma ko kaɗan a wannan gurin za ku gani kawai wasu mutane ne a gurin wani bari ku gani zai gashi nan za ku gani to kun gani iya wannan mutumin gashi nan wani shi ma da korayen kaya ga kuma ya rike wani itace haka a hannunsa design ɗin kamar kahon san ga kuma igiyoyi an ɗaura masa sannan kuma ga mutane su wannan mutane su ne suke jan wannan igiyar a matsayin su ne masu jan wa'ancin saniya da kowa gani shi kuma wannan kahon da kuke gani gashi nan kamar wani itace itace kaho kaho shine a matsayin kahon wannan saniyar da aka saka a cikin shi wannan fim din sannan kun ga wannan tashi saman nan da suke kun gani ba wai tashi ne da gaske ba kawai tsalle suke tsallaka wannan abu idan aka zo kun ga sai a nuna cewa ai gashi nan ita ce ta wannan jan da suka zube ƙasa to kun ga yadda abin ya kasance sannan kuma ga wannan gurin shi kuma ban mamaki za ku ga yadda saniyar nan kun ga ta dauke shi kun gani ga ta ta buga shi da kasa. ta nufi wajen shi wancan sarokin da ya bige ta tun a baya kun gani gashi nan to ta yaya aka yi ta taso ta bige shi nan da sauransu ya aka yi zo shi gabanta da gangan kuma ya san za ta iya je masa ciwo ko yana tunanin zai iya mata wani abu ne kun gani shi nan gashi nan ya taho da gudu ita ma gata ta taho da gudu to kun gani gashi nan za su haɗu to ta yaya aka haɗa wannan abu kun ga gurin kuma abin da aka yi wannan karfin shine aka je aka yi masa design din wannan saniyar kun gan shi nan gashi nan da kafa hudu da sauransu da ya zo shi kuma sai ya rinka kamar irin ya kama mata sukan nan ya zai cike ta kun gani to ana zuwa editing kawai sai aka cire wancan sai aka ɗaura wannan a gurin a matsayin cewa saniya ce ya kawo wa wannan sukan kuma alhalin ba wai ya ba ce to kun ga yadda wannan abun yake faruwa abu ne mai matakar ban mamaki ba wai na gaske ba ne kun gan shi nan dai to yadda dai wayannan abubuwan da suke ci gaba da kasancewa a cikin wannan fim na bahubali fim ne mai matukar ban mamaki da ban al'ajabi wanda ya sha bamban da sauran irin fina-finan da aka saba gani a cikin sauran fina to sannan kuma ga wani guri ne da muka gani kun gan shi nan gashi ne za ku ga ya yi tsalle ya tashi sama ya zo ya daki kan wannan sani gashi nan kuna gani kun gani shi nan shi nan ya daki kanta kun ga ta je har ƙasa to ta aka haɗa shi wannan gurin bari ku ga yadda aka yi aka haɗa shi wannan gurin bari ku gan shi kun ga asali yadda abin yake gashi nan kun ga ya tsalle sannan kuma ga wani mutumi ne yana ya rike wani abu haka a hannunsa kamar wani ko kofi ko dai wani abu makamancin haka kun gani to shi wannan abin shi zai zo ya daka idan ya daki wannan abin za ku ga to shi ne za a saka shi a matsayin wannan saniyar ce ya daka kun gane ba wai ita wannan saniyar ce a gaske daka ba kawai diddi ya yi samfuran abubuwan da za su nuna cewa lallai idan an zo editing za a iya saka wannan abin ita ya daka alhalin kuma ba ita ba ce idan an zo editing da iya saka wannan abin ita ce da ka a halin kuma ba ita bace da wannan abin da su ne da suke faruwa a cikin irin wayannan fina-finan to sannan kuma kamar da kuke gani za ku ga akwai wani wuri da ake nuno irin bakin ruwa ruwa yana sakowa daga cikin dutse ruwan dutse da sauransu dai da wasu abubuwa makamantan haka to shi ma za ku ga yadda aka yi aka hada kamar da kuke gani gashi nan kuna gani ruwan yana saukowa daga dutse da sauransu hakan nan to kun ga yadda aka yi aka hada shi wannan abu kun gani a zahiri duka wannan ruwan dutsen da wannan tsaunukan kun gani distance akai kun gani da farko tsaunin aka fara zanawa aka saka kun ga gashi nan gurin ko kun ga an sa mai wannan ruwan kun gani gashi nan ana sa ruwan gashi nan kun gani to duka wannan gurin shi ma zana shi akai ba wai a gaskiya haka abin yake ba kun gani gashi na ruwan yana saukowa to ga kuma wani guri na inda suka yi waka za ku ga jarumar tana waka haka nan tana tashi sama shi ma yana binta har ya samu ya samu matsala yau sille ya faɗo gashi nan wasu igiyoyi kamar na jikin bishiya suka riƙe shi to kun gani dai yadda abun ya kasance duka wannan igiyar da kuke gani da na da aka yi a sama duka ba na gaske ba ne nan kuma za ku ga wani wuri ne da yake ƙoƙarin hawa kan wani dutse kun gan shi nan to kun gani hawa wannan dutsen da yake yi ba wai dutse ne na gaske yake hawa ba kuma ba wani babban dutse bane dutse ne haka amma karami da ya hau jikinsa sai aka je aka yanko iya inda yake gashi nan kuna gani bayan an riga an gama zana wannan wurin da kuma yadda ruwan yake sakuwa sai aka zo aka manna shi a wannan gurin kuma shi nan kun gani gashi nan an manna shi a wannan gurin to shine da abubuwan ne yake faruwa dai gashi nan kuna gani kamar yadda yake kasancewa duka wasu abubuwan ba wato kun ga nan gurin gashi inda yana karamin nan ta zo ya zo irin bakin ruwa ya zauna ta zo tana mai faɗa to kun ga wannan gurin da kuke gani gashi nan duka wannan dutsen kun gani na ruwan nan da yake sukuwa kun gani duka babu shi kawai iya dan wannan dan tsibirin ne kaɗan ake da shi a wannan gurin sai kuma an sa wani blue screen gashi nan kuna gani to shi wannan blue screen din shine sai aka cire sai aka ɗora wannan ruwan da kuke gani gashi nan to kamar da kuke gani dai haka shi dai wannan abu yake kan kasancewa a cikin shi irin wannan fina-finan kamar da kuke gani shine da abun da yake kasancewa a cikin irin wannan fina-finan ba wai da gaske ne yake faruwa ba to kun ga wannan wurin wakar da muka fara nuna muku shi a baya kun gani dai gashi ne shi ma yadda aka haɗa shi kun gani duka dutsen gaba ɗaya tsaunin zana shi aka yi kun ga ɗan wannan tashi kun ga wannan tashi sama nan da gashi nan kuna gani ana zane ne yadda wurin yake kasancewa bari ku ga yadda abun yake kun gani wani green screen ne da wani blue aka saka a wannan gurin kun gan shi nan gashi ne igiyoyin ma da suka daure kafan nashi duka zana shi akai bari ku gani kun gani wasu igiyoyi ne aka daura daga sama suka daure shi kun gani aka daure mai kafafuwa aka daga shi ita ma gashi nan igiyoyi ne aka daura mata a sama kun gani suka rike ta sannan bayan daga green screen an saka kuma ga blue ma an saka to su wa'annan green din da kuke gani da wannan blue su ne wanda idan aka zo aka cire su sai a samu dama a ɗora shi wannan gurin da kuka gani shi na hakan nan an ɗora shi nan kuna gani da ake ɗan ƙara wasu abubuwa a gurin ga igiya nan ana ƙarawa da sauransu shi nan kun gani tana sakuwa sama kun ga wani guri nan inda yake taho wannan shi a cikin ruwa da gudu kun gan shi ne duka wannan ruwan da kuke gani duka zana wurin aka yi ba a ƙasa ne akwai shi ba kun ga wannan saman nan da ya tashi tsallake dan wannan reshen da bishiyan kun gani shi wannan reshen da kuke gani gashi nan to ba reshe bane igiya ce kawai aka daura a gurin shi kuma da aka zo sai aka janye sama sai tsallake kamar da kuke gani kun gani gashi nan ya tsallake wannan gurin gashi nan kuna gani ya tsallake wannan gurin gashi nan kuna gani to haka yadda abubuwan da suke kasance duk wasu abubuwan a cikin wannan fim din ba wai a gaske ne suke faruwa duka zana su ne ake ake dorawa to kun gani dai wannan alama shi ke nuna cewa suna da kayan aiki sosai suna yin aiki da gaske su fitar da abubuwa masu mahimmanci da ban mamaki a cikin irin wa'annan fina-finan kuna dai gani da abubuwan da suke kasancewa sannan kuma ga wannan masarautar da kuka gani an yi amfani da ita a cikin wannan fim din kun ganta ga ta dai wata babban masarauta ce mai girma da sauransu da wasu abubuwan mamaki a cikinta to kun ganta nan ita ma masarautar ga ta kuna gani ita ba ita ma wannan masarautar da kuke gani babu ita a cikin wannan fim ɗin gaba daya dukkan ta kuna gani na zana ta aka yi aka saka ta a cikin shi wannan fim ɗin amma a gaske babu ita kun gani shi ne kuna gani duka zana ta ne aka yi duka wa'annan abubuwan da kuke gani na zane ne abubuwan da ake da su a cikin masarautar nan za ku gan su yan kaɗan ne ba wasu masu yawa ba duk wa'annan gidajen da kuke gani da wannan benayen da sauran wasu abubuwa na ban mamaki dukkan su babu su a cikin wannan fim din kawai duka daga baya ne aka zo aka zana aka saka su amma dai mu je duk za ku ga yadda suka yi suka zana wannan abubuwan kun ga gashi kun gani a hankali ana a ƙara wasu abubuwan ana a ƙara a kun gani an sa dan wannan hazo hazon da gajimaren da ke wurin kun gan shi ne to wannan shi ne da suka yi suka haɗa irin wannan masarautar da kun ga asalin yadda masarautar take kun gani gashi nan kun ga iya wa'annan abubuwan da kuke gani da wa'annan mutanen su ne kawai abin da ake da su a cikin wannan masarautar bayan wannan abun ba su da wani abu sai wannan blue screen inda aka zo aka saka a wannan gurin gashi nan kuna gani to shi wannan blue screen din shine mai bada dama a ƙara wa'annan gine-ginen da kuke gani kun ga shi lalle wannan green screen din ko wannan blue screen din suna da matukar muhimmanci a cikin irin wa'annan fina-finan domin da wahala ku ga an yi fim ba a saka su a ciki ba saboda yana da matukar abubuwa na ban mamaki a tattare da shi kun gani yadda aka ƙara shine kun an cire wancan an ƙara wannan gine-gine kun gani ga sunan ana ƙarawa to shine da aka bi aka haɗa wannan masarauta kamar da kuke gani dukkan ta bayan masarauta ne da gaske ba kun gani dukka zane ce gaba ɗaya zana ta aka yi aka ɗora ta a cikin wannan filin babu ita a gaske kun shi wannan wurin abin da suke nunawa inda ya taho din daga bakin ruwan nan da gudu ya fito yana gudu lokacin sun ɗan yi waka da yarinyar nan to kun gani za ku gan shi yana gudu kun gani kamar sauran irin kamar daji ne ko wani wuri dai gashi nan dai mai kyau to wannan gaban nashi da kuke gani duka babu shi a wannan wurin bari ku gan shi kun gani kawai wannan green screen din shine aka je aka saka a wannan gurin gaba daya sai tafi da gudu ya nufi wajen wannan green screen din to ana zuwa wannan editing din aka cire wannan green screen din za kawai ya fita gaba daya babu shi wannan green screen din sai dai a ƙara abin da ake bukata a wannan gurin gashi nan dai kuna gani da abin yake kasancewa kun gani ya ne da ake cirewa gashi nan ana ƙara wasu bishiyoyi da wasu ɗan abubuwan da suke a wannan gurin kun gani dai gashi nan wajen wannan waƙar ita ma kun ganta nan dan shi wannan gelin da kuka gani wannan dan mayafin da yake a hannunta asalinsa a cikin wannan fim din babu shi kun shi nan duk daga baya ne ake zo ake daura mata shi a ta kun gani ake shi suka kun gani a cikin kun gani yana tashi to haka dai wayannan abubuwan da suke kasancewa a cikin irin wayannan fina-finai saboda suna da matukar muhimmanci da burgewa kun gani to masu kallon mu kamar yadda kuke gani da wannan abun shine da aka yi aka haɗa wasu abubuwa wasu kaɗan daga cikin shirin bahubali saboda irin wayannan abubuwan suna nan ba su da iyaka akwai irin gurin yaki da wasu dai wurare na matuƙar ban mamaki a cikin wannan shirin to kun gani dai wannan kaɗan ne daga cikin wannan abun haka nan kuma insha Allah za mu yi ƙoƙari mu kawo muku sauran ci gaban ire-iren wayannan abubuwan da suke cikin irin wannan mun gode ku ci gaba da kallon tashi mu ta fresh pillow